نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على رب الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda sanarwa ta gabata kafin mu je hutu cewa mu kammala littafin mai babu tsari wanda muka yi shekara shida muna karanta shi mun zo ƙarshen littafin sannan kuma za mu saka tofatul hukam wato littafi da yake bayani akan abin da ya shafi mu'amala alƙalanci da mu'amala amma muka ce kafin lokacin kafin mu fara shi za mu dan sa wani littafi ko da karami ne mu karanta shi domin mu ba da tazarawa masu sawa a midiya a sunna tv da gidajen rediyo su kammala wannan muna fara wannan ke su kowa so yanzu a da mu karanta kafin wannan littafi shine abin da ya shafi aƙida mun da ya shafi aqida saboda mun san ba mu taba kuma aqidan ba mu taba yin littafin da ya magana a al-asma wa sifat kawai sai dai mun karanta su a cikin kan da muke na aqida amma mun karanta littafi da ya magana a akan da uluhiyya daga farkon har karshen sa shine kitabut tauhid so mun sani cewa aqida ko kuma tauhidi shine kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala ta bangarori guda uku akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul asma'i wa sifat kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala abun da ya shafi wato halittar ba cewa shi kadai ne halittar nan shi sammai ne kasai ya yi mutane aljane dabbobi ruwa bishiyoyi su duk abin da kake gani na halitta a bayan duniyar nan ko a cikin duniya to ubangiji ta shi kaɗai ne ya yi kuma babu wanda ya taimaka masa wannan tauhidin ba a cika rubutu a kansa sosai ba saboda babu jayayya a cikinsa ta kafarai sun sallama ne da Allah ta'ala ya ce halitta wadda in sa'alta mu man samawa samawati wal arda la yaquluna Allah inda za ka tambaye su ka cewa halitta sammai da kafai za su ce maka Allah ba za su yi dariya da za ka tambaye su waye halicce su su kan kansu za su ce maka Allah da sun yadda Allah ne halitta ne ya sa babu jayayya tsakanin musulmi da kafirai cewa Allah shi mutum kuma shi sama shi kasa kuma shi dukkan halittar da ake gani a ban duniya to amma an samu wasu daga cikin musulmi yan bid'a suna danganta halitta zuwa ga wani daban ba ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar wani ya ce maka wani ne yake yin ruwa ko wani zai iya azurka ka ko wani zai iya baka lafiya ka wannan aiki ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yake halittar lafiya ce yake halittar arziki da sauran dukkanin abubuwa da suka shafi halitta sai sa yake ala da kulkul wal amru tabarakallahu rabbul alamin ku saurara ku ji halitta na Allah ne shi kadai ke sa aka ce lahul khalqu aka kaddamar da ma hafu ta'fil ne jari da majruri wanda shine khabar shine aka ce lahul khalqu wato halitta ta ne shi kadai walillahi mulku samawati wal ard mallakan samai da kasai na Allah ne shi kadai shi kadai yake shirya al'amura shi ne halitti samai da kasai shi yake halitti shi halitti dukkan halitta kuma shi yake mulkan halitta yake sarrafa halitta in sai kadai wannan kowa ya sani abu ne da aka haife ka da shi ba ka buƙatar wato a fama kama da da kafin ka gamsu ka riga ka gamsu amma duk da haka da yake su yan bidi'a suna neman su kau da mutane daga fitira da zamun da Allah halittu mutane a kansa su kama ka wani sabon abu ko wannan din ma sai ake son a nuna maka wani daban ne ya yi su ba ubangiji su ba hannu ko ta'ala wannan ya sa malamin sunna sun ta musu raddi a cikin a cikin littattafai to dole ka kade ta Allah ta'ala a rububiyan sa wato halittar sa shi kare yake yi halittar nan kuma shi ne yake mulkan halittar kuma shi yake shirya al'amuran halittar gaba daya babu da yi sai kuma gini su wa ta'ala in Allah bai yi ba babu wanda yake tsaye bangare na biyu shi ne tauhidul uluhiyya kade ta Allah ta'ala wajen ibada kade ta Allah wajen ibada ne ma'anar la ilaha illallah ba wani wata da gaskiya sai Allah kamar da ubangiji ta dace wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanun abun bauta shine Allah ta'ala shi kadai ba abun bauta da gaskiya shi. wato abun bauta da gaskiya shine Allah ba wani bauta da gaskiya sai ubangiji subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala shine kawai ake bauta masa duk wanda kake bauta ba Allah ba kana bauta masa da karna ne ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير Allah shine gaskiya shine abin bauta da gaskiya duk abin da ake bauta ba Allah ba to wani abin ana bauta masa da barna ne ba bai cancanci a bauta masa ba don ba shi ne halitta ba wanda ya halitta ke kamata a bauta masa haka man ya zo kamar da ya zo yanzu wanda yake halitta zai daidai da wanda ba halitta wanda ya halitta ka sai ka bauta masa sai ka bari ka je ka bauta wani abu daban wanda kai ka sassaka shi ko ne sassaka shi wanda shi ma halittan sa akai to wannan tauhidin a kansa ne annaba suka yi gwagwarmaya da kafirai mu shine sabanin da ke tsakanin musulmi da da ba musulmi annaba sun sha wahala da kafirai yaki ya shiga tsakanin su da sauri wanda sauri wannan tauhidi aka saukar da ni ta tafai daga sama aka aiko manzanni to shi yasa idan an ce musu ba a mota da gaskiya sai Allah ya ce san ba ku yadda ba ga gunki kaza ga gunki me yasa za a ce duk abin bautan nan ba daidai ba ne ubangiji ta Allah shi kaɗai sai ta abota masa to a nan aka yi muna da wa'inda ba musulmi ba shi ya yasa duk annabin da aka aiko to abin da ke fara kira zuwa gare shi shine tauhidul uluhi kade ta Allah ta'ala a wajen bautan ka cewa shi kade ne sai a kafa dalili da cewa ka yarda Allah shi halitta ka yi eh to me yasa ba za ka yarda shi ke kawai za ka bauta wa ka yarda Allah shi halitta kan mai yi eh shi halitta ka sai yi to don me yasa ba za ka yarda ya tantance abota maka sai ya kafa maka dalili da abin da kai imani da shi to shi yasa da'awa ta farko idan za ka yi da'awa shi ne ka fara bawa abin da ya shafi aqida muhimmanci abin da ya shafi idan don ne gini shi ne a a gini idan babu wannan babu condition duk abin da ka ɗora zai rushe idan tauhidi bai tabbata babu imani babu tauridi, to duk abin da kake yi na ibada kuma da zai samu gurbin تماما Allah ta'ala ma ba zai karbe shi ba da shi yasa manzo Allah kuma lokacin da zai aika Mu'adh bin Jabal zuwa ga Yaman izuwa ga mutanen Yaman sai ce waliyakum awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah ya zama farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine shaida ba an bauta da gaskiya kai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kaga wannan tauhidul uluhiyya wannan shine farko yace fa inhum aba'uka lidhalik fa alimhum anna Allah farada alaihim khamsa salawatin fil yawm wal layl in sun maka biyayya to ga musu Allah wajen samu musu salloli guda biyar azza Allah aka magariba isha asuba in sun yi wannan ka ga musu Allah wajen samu musu zakka haka idan tauhidi shine ne shine farko shine farko kadai ta Allah da ala a wajen ibada menene ma'anar kaɗai ta Allah wajen ibada shine kai bauta masa shi kaɗai kada ka haɗa ibadan da bautan wani kada ka masa shirka da zaran ka shirka ka rusa wannan tauhidi shi sa Allah ta'ala yake cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a in yace ka bauta Allah sai sai kada ka masa shirka da wani abu dan in kai shirka kuma ka warware la ilaha illallah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah ya hukunci karka bauta wa kowa sai shi kaga wannan koyi shirka to idan ko ka shirka a cikin bautanka a cikin ibadanka to shi kenan ka warware tauhidinka gaba ɗaya domin kafirai abin da ya sa mushrikai ba su zama musulmi ba saboda suna bautan Allah kuma suna bautan kuma a lokacin da suke hali na raka hali na ni'ima da da saukin al'amura to da suna bauta ba idan suka shiga tsanani ko su da suna bautan Allah subhanahu wataala dan ya yayi musu wannan masifa to da wannan ne suka zama mushrikai kuma suka ce suna bauta kan don su shigar da su a wajen ubangiji su ba su ka mana abudu bi illa bi yuqarribuna ila dalil sulfa so ka idan su kusanto da suke zuwa ga duk wannan ya zama shirka ya zama kafirci shi ya yasa mushriki ba zai taɓa zama da imani idan ka sa shirka a cikin ibadanka ka ɗauki wata ibada ka bauta wani irin ibada abinda ake bauta Allah ta'ala da shi ka bauta wani da shi shikenan ka zama mushriki a lokacin kai ba musulmi ba to daga shirka yana warware addinin musulunci gaba ɗayansa shine sarfu aiki ibadati ne ghairi lahi azza wajal wato juyar da wata ibada ta Allah ga wani Allah idan ka yi haka ka warware tauhidi idan ka bauta Allah ta'ala ba yi masa shirka ba nan ne kake da alƙawarin zai shigar da kai aljanna idan ka masa shirka kuma to za ka fada wutar jahannama manzala ta kuma ya ga mu'adh bin jabal yana koyi da shi a bayan jaki yace ya mu'azu ma haqqullahi 'ala al-ibadi ma haqqul ibadi Allah ya mu'azu ka san haƙƙin Allah akan bayinsa da haƙƙin bayin Allah akan Allah wallahu wa rasuluhu alam Allah shine ya sani da shi da manzon malaka bai yake haqqullahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah shine a bauta masa kada a yi masa shirka su bayan su bauta masa kansu masa shirka haƙƙinsu kuma a kansa da shi Allah ya tsora wa kansa shine wanda bai masa shirka ba zai azabtar da shi ba. ke nan idan ka ɗau hanyar shirka ka ɗau hanyar shiga wutar jahannama kuma Allah ta zaɓe zai gafarta maka ba ranar alkiyama sannan wutar jahannama ita ce makomarka to wannan musulmi sun yi ittifaki akan wannan sai da suka samu saɓani shine akwai yan bidi'a da suka shigo suka shigar da abubuwa na shirka a cikin tauhidi kuma suke da'awan haka jin musulunci ne ne kawo masu bautan kaburbura ce wa kabari na fila ya masa sallah ya roƙe shi ba shi lafiya ko ya ba shi alƙa har ya fito a fili ma ya ce shi ne abin bautansa kuma yana da'awan cewa shi musulmi ne ga wannan ya warware la ilaha illallah ya zama mushriki kamar yadda kafirin maka suka zama mushriki wannan bidiyoyi ne sun suna yan ƙanana ƙanana har suka dinga girma suna fitar da mutum daga daga tauhidi gaba da suna da shi daga musulunci wannan ko a bayyane yake a wajen yan bidiyan mu na da da kuma yan bidiyan mu na yanzu cewa suna yin shirka tare da da'awan cewa su su musulmi to wannan bangare na wannan tauhidin mun karanta littafin kitabu tauhid wanda muka yi bayanin dukkan abin da zai kusar maka da tauhidin ka ko ya kawo maka cikas a cikin tauhidin abin da zai kusar maka da imaninka ko kuma ya tauye maka imaninka ka kuma ka nemi wannan misali nau'i na uku shine kadai ta Allah ta'ala a cikin sunayensa da sifofinsa a cikin sunayensa da sifofinsa wato shine tauhidul asma'i was sifat kadai ta Allah ta'ala a cikin sunayensa da sifofinsa abu na farko shine ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da suna yana da sifofi dole ka yi imani da wannan kuma kowa ma ya imani da wannan daga cikin musulmi to amma ya yaya sunayen Allah suke ta ya za a yi imani da su ta ya za a yi imani da siffofin ubangiji ta Allah wa ne da siffofin Allah to anan ne ake jayayya da yan bidiya wanda wasu sun koyewa Allah ta'ala sa gaba daya wasu sun canja wa sunayen ma'ana an shiga rikici an kasa fahimtar faɗin Allah ta'ala wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa a roƙe shi da su da kuma walillahi masalul a'la sifa mata sifofi madaukaka na ubangiji ne subhanahu wa ta'ala to wannan shine wanda za mu tattauna a kan wanda kafin mu shiga littafin da muke son mu akwai ka'idodi na imani da siffofin ubangiji subhanahu wa ta'ala da sunayen wanda malamin tauhidi suka kawo wanda a shekh muhammad bin salih al-uthaymin ya yi littafi a kan ya kawo innan ƙa'idodin wanda idan ka bi su to ka fita daga wato rikici na yan bidi'a waɗanda suka gurɓata sunayen Allah da Sifofin Ubangiji su ba hana wata wanda wannan littafi ya ambace shi da alƙawa'idun musla fi asma'illahi wa sifatihi al-ula ko alƙawa'idun musla fi sifatillahi wa asma'ihi al wato ƙa'idodi maɗaukaka dangane da imani da sunayen Allah da siffofinsa sunayen Allah da siffofinsa ko siffofin Allah da sunayen sa wanda suke wato kyawawa to ka'ida na farko wanda duk abin zamu karanta zamu gina akan wato wayannan ka'idodi ne ka'ida na farko shine asma'ullahi ta'ala kulluha husna dukkanin sunayen Allah ta'ala masu kyau ne asma'ullahi ta'ala kulluha husna dukkan sunayen Allah masu kyau ne babu wani sunan Allah wanda bai da kyau kuma Allah da kansa ya faɗa yake walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawawa me ake nufi da cewa sunayen Allah kyawawa ne shine kowace kowane suna ya ɗauke shi za ka samu ya kunshi wata ma'ana ne ko wata siffa daga cikin siffofin kamala wanda babu kawaya a cikin su bi wata imel wuju ta kowace idan ka ɗauki sunayen Allah kowanne yana da ma'ana kyakkyawa wanda ba za ka samu tawaya a cikin wato wannan ma'anan ba yanzu misali idan ka ɗauki alhayu rayayye kaga suna ne na Allah to me yasa ya zama mai kyau saboda yana kunshi da siffan kamala ita ce alhayatu da'ina wato rayuwa madawwamiya Allah rayayye ne rayuwan da ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe amma yanzu kai za a ce kai rayayye ne amma akwai tawaya a naka rayuwar shi yasa kai wannan sunan naka ko tuban ka na rayuwar nan yana da ɗan tawaya domin wata nan za a nemi tuban a raiza sai a ce kare su to shi kuma Allah ta'ala baya rasuwa haka nan yana da siffa ta rayuwa rayuwa wadda take wato ainihin madawwamiya sannan idan ka ɗauki al'alim Allah ta'ala masani ne to wannan sunan yana da matuƙa wajen kyau saboda ya ƙunshi wata irin siffa mai daraja ita ce siffan ilimi kuma ilimin wanda ya zarta na kowa shine ilimin bai da farko kuma bai da ƙarshe wato jahilci bai riga yi ilimin ba kuma karewa bai da suke shi ba me ma'anar jahilci bai riga ilimi shine da tuntunin Allah ta'ala mai ilimi ne ba wai da jahili ne daga baya zama malami ba ko mai ilimi ba amma duk wani dan adam da ka sani a duniya ko iliminsa yana taba sama to da jahili ne daga baya ne ya samu ilimi an ba wanda aka haife shi da ilimi wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifanku ba ku san komai ba ta'allam فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل a nemi ilimi mutum ba a haifansa da ilimi mai ilimi ko ba daidai yake da jahili ba har nan da mutum jahili ne daga ba sai ya samu ilimi ko da ya samu ilimi ma ba ya kure ilimin ba ne a ya je dan samu abun da ya samu da isa ce na san komai da komai ba wa kulli man yadda'i fi ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa ghaba anka ashiyahu kabiya wanda yake da'awar shi mai ilimi ne ka ce ka ce ka san ɗan kaɗan dai amma abubuwa a yawa kuma sun shige maka duhu baka san su ba da shi kuma Allah ta'ala iliminsa sa bai da iya komai da komai ya sani ba za a ce ya san abu kaza bai san abu kaza ba sai dai in bid'a sukan iya shigo da wasu abubuwa kamar mu'tazila sai su ce maka wai Allah ya san kulliyat bai san juz'iyat ta'ala Allahu an zalika wa huwa A kaga wannan wa ma qadara Allah haqqa qadrihi wa daraja Allah hakika ne daraja shi wannan wai ya san abubuwa a jumla amma bai san tafsiri ba kuma a ce ya san jimeta amma bai san layi layi ba ko gida gida ba ko kororo kororo ba ya san ɗaliban futi amma bai san su ba daidai akwai ɗaliban futi mutum dubu kaza ga wannan rashin sanin Allah ne so shi Allah kabiru ne cikin da wajifa abu da bai sani ba na da karamin abu da babban abu ba abu da bai sani ba ko kwayan zarra ne ya san da zama to ai shi halitta ta ma shi halitta abu yanzu ala ya alam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wanda ya halitta a ce bai san abin da ya halitta ma alhalin shi latifun ne ilimin sa mai taushi ne ba inda ba shiga ilimin sa yana shiga cikin kurgonka cikin namanka ba ka san me a cikin namanka ba sai ka tsaga da wuka ilimin Allah yana cikin naman ya san me a cikin naman ya san komai ciki da wajen abu ba abu da bai san shi ba khabirun masanin dungu dungun abubuwa ne shi ya halitta abun ba to kaga ilimin Allah babu tawaya a cikin amma babu wani mutum mahaluki da za a ce wai ya san komai da komai na ilimi da isan sa in ka ce kowa ne ko ɗanka ne ka ce ka san shi akwai wani wasu halayensa da baka sani ka je san halayensa da zahiri amma na baɗi ne baka sani amma wani ita ala ba abin da ke wuya ma na la la yanfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da ke wuya masa sama da ƙasa haka ne ka ɗauki alƙadiru Allah mai iko ne to ya zama suna ne mai kyau wanda ya kai kololuwa wajen kyau saboda Allah ta'ala ya siffantu da a cikin wannan sunan da kudura kamila wato sunan yana kunshi da iko cike-cike. shi dan adam yana da iko amma ikonsa yana da iyaka da biyayye ne ikonsa biyayye ne ke da iko wata ran kuma sai ya nemi wani abu sai gagare shi ya wuya ya kasa yiwa ya buga ya buga ina da zai iya yi ba shine ba wuce ce dan adam tara ne bai cika goma ba to amma Allah ta'ala akwai abin da ke gagaran sa ne inna Allah ala kulli shay'in qadir shi ne iko ne akan komai in kaga bai abu bai ga dama bane amma kai kuma zaka ga daman kai abu kuma ya gagare ka wannan shine ma'anan asma'ullahi ta'ala kulluha husn sunayen Allah dukkanin su kyawa ne da za mu ɗauki kowane suna za mu wata irin wannan bayani shi yake nuna yana kunshi da siffa ta kamala saɓanin na ɗan adam ko na halittansa ko da sunan ya yi iri ɗaya amma bai kunshi siffa ta kamala irin yadda siffofin inda yadda sunan Allah ta'ala ko kunshi wa'annan siffofin ba ka'ida ta biyu asma'u zai ta'ala a alamun wa ausa sunayen Allah alami ne kuma siffa ne ne ma'anan alami shine da an faɗa ka san ubangiji ta'ala ake nufi ismuni wa ayyinin musamma mutlaka alamuhu ka ja'farin wa khirnika ana fada. da an ce makka ka wani gari ne a saudiya ana cewa jimeta wani gari ne a adama to wani shi ake cewa alami da an faɗi abun ka san me ake ne to haka sunayen Allah al-azizu al-ghafuru ar-rahmanu ar-rahim da an faɗa ka san Allah ta'ala yake nufi to kaga ka ya zama alami alami ne li'annaha tadullu ala zat saboda suna suna nuna zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala to bi itibari dilalati hada zat fa hiya a'lamun cewa da an fada za ka hararo zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ake nufi ko ba ce Allahu ba ko ar-rabbu aka ce kawai ka san Allah Allah Allah ake nufi yasa sai a ambaci Allah da sunaye kala kala amma dai shi din ne dai huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati huwa ar-rahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض له وهو العزيز الحكيم فلك دسنا هنا جوادع سنة دمانا الله كده سنة نون سوى الله أكي نفي دسو هذا سنة ما أدمي كنا أوصافهم كما سوى دقوة سنة يقوي شسفة من كيو ya kunshi siffa akwai siffa a cikin sunan ba wai sunayen jami'ai bane ba su da ba su da sifofi ba duk sunan da ka dauka sai zama ya kunshi wata siffa in ka ce Allah zaka hararo al-ma'bud ake nufi wa huwa Allah fi samai wa fil ard al-ma'bud al-ma'luf abun bautawa haka ne idan ka dauki ar-rahman ana nufin mai rahama in ka dauki ar-rahim mai ra al-aziz mai izza mai buwaya gagarau sannan ka ɗauki alghafuru mai gafar? as-sami'u mai ji al masani duk sunan Allah da ka ɗauka to yana kunshe da wata ma'ana wannan ka'idar kuma mu'addila yan bidiya mu'addila jahaniya da wanda suka bi su sun kauce wannan ka'ida suka ce Allah yana da sunaye amma sunayen ba su kunshi siffofi ba sai ka ce masa al'alimu amma ba da siffar ilimi alqadiru amma ba da siffan iko arrahmanu ba za ka ce Allah mai rahama ba ne kawai dai sunansa arrahmanu arrahimu as-sami'u bai bai bai kunshi siffan ji ba to haka nan albasir sai sai a babu siffan gani shi dai basiru ne amma ba tare da gani ba daga wannan ba su daraja Allah yadda ya kamata su daraja shi ba san shi ba ko kuma son zuciya to Allah ta'ala duk sunan da ka ɗauka. yana kunshe da wata siffa kuma wannan siffa ce ta kamala wanda ta kai kololuwa wajen kamala kuma Allah ta'ala ya siffantu da wannan siffa idan ka ɗauki as mai ji to Allah ta'ala mai ji ne ba kamar da yan a wasu yan a suke cewa wai sami'un bila sam'i a sami'un bi sam'i Allah mai ji ne yana da siffan ji to siffan jin kuma kamili ne ba irin na ɗan adam ba ya zarta na ɗan adam siffa ji ne wanda ba abin da ba ji yana sama al'arshinsa amma duk abin da ake a cikin halittar sai na ji ko leda ne ta yi motsi ubangiji ta ala yana ji kuma ko a ina take kuma wani ya nishi allah na ji ko a cikin ƙasa wani abu ya yi motsi ubangiji ta ala yana jin motsi yasma'u dabiban namlati ala sakratil malsa fil lailatil zalma ina jin tafiyan tururuwa akan dutse mai santsi a cikin duhun dare tururuwa tana tafiya ba ba kan leda ba akan dutse mai santsi ba su yin za a yi kaji wannan abu kuma Allah ta'ala yana ji to kaga jinsa ya yi wace kowane wuri abu wasu a san uhu kulle shi saka ne don ka ɗauki albasiru suna ne na Allah yana nuna Allah ake nufi kuma yana nuna Allah bai gani akwai siffa ta kamala sannan ganin naka kuma ba irin ganin ka ba dan naka takaitacce ne in an sa maka hijabi aka tare haka ba za ka ga abin da ke bayan ba kuma in ma ba a sa maka ba ko da an bar shi a buɗe to iya wani wuri ne za ka hango sauran wurin ba za ka hango shi ba sai in je ka je wurin kuma ka ƙara hango na gaba idan ganin ka yana da yana da iya sannan ba ka ganin in aka rufe abu ba ka ganin cikinsa idan aka sa abu a kwano aka rufe ba ka ganin wanda ke cikin jijiyoyinka ba ka ganin su sai dai an tsaga sai dai ka ga alama haka ɓurgonka to Allah ta'ala yana ganin jijiyoyin sauro da ɓurgon sauro ya man yara maddal ba'udi da naharu fahimin ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مناة عروقها في لحمها والمخ في تلك الإزام المحرم ya wanda yake ganin yadda sauro ke miƙe fukukensa dan ƙaramin sauro a cikin duhu dare ne duhu mai tsananin duhu yana ganin yadda jijiyoyin sauron suke makale da naman sauron kuma yana ganin ɓurgon ƙashin sauro ɓurgon ƙashin sauro kinan komin sirantan abu komin ƙanƙantar sa ubangiji ta ala yana gani da kaga kowane sunansa in ka ɗauka sai ka ga ya siffantu da wato siffa wanda take ta kamala kuma wanda ta zarta wato irin na ɗan adam wasu wasu yan bidi'a suka ce ba wani siffa kawai sunan kawai ake nufi to shine ala suna suka yi ta musu rabbi shine aka fi wannan ka'ida amma wallahi ta'ala alamu ma'uka alami ne kuma sifa ne kuma suka yi ta kawo dalilai na qur'ani da hankali wanda yake tabbatar da dalilin alqur'ani ubangiji ta'ala cikin suratul aqab yake wa huwa al-ghafurur rahim Allah al-ghafur bai gafara ne ar rahimu mai jin kai mai rahama ce yana gafarta zunubai kuma yana yin rahama su suka ce a sunansa arrahimu amma baya yin rahama to a cikin suratul kafi sai Allah ta'ala ce wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma ubangiji ka mai gafara ne dhur rahama ma abuci rahama. sai aka fitar da siffan ar-rahama ne kaga ita ce cikin ar-rahim ma abuci rahama. to wane ne zaka samu yana da sunaye da yawa kuma a ce duk sunayensa sun kunshi ma'anoni masu idan aka faɗi sunan sai kare ta mawani ma'ana in an ce ibrahim to wace ma'ana za ka hamu ko yaƙo wace ma'ana kaga sunayen mutane da duk wani in kace jime ta dome ba wani ma'anar da kake hanguwa gari kawai kake hanguwa in kace kano haka gari ne kake hanguwa to kaga duka Allah ta'ala shi ne kawai yake da irin wannan kuma sunanka ko ya kunshi siffa ma ba a hararo siffan a kaddara sunanka Muhammadu na mace ka muhammadu fa na hararo wani mutum ne amma tare da cewa muhammadu ya kunshi me ifan yabo muhammad ma'ana abun yabo to ba wanda zai kira ka muhammadu sunan ka kuma ya hararo wai abun yabo ya faɗa kawai kai ya kira sunan mutum kawai to amma Allah ta'ala duk sunan da aka kira da cikin sunayensa sai an hararo kuma akwai ma'anan da sunan ya kunsa ma'ana ne kyau wanda ya kai matuƙa a cikin wato ainihin kyau to mu'addila ne suka cirewa ainihin Allah subhanahu wataala kofinsa a cikin sunayensa wani aƙida ce ta bidiya wanda za mu yi bayani a kanta a littafin da za mu karanta ƙa'ida ta uku shine asma'u lahi ta'ala ta kayfiyatul la da lil akhli fiha sunayen Allah wato tawqifiya abinda wani suka yi da tawqifiya shine ana ɗauko su ne daga alƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato sunayen Allah ana jiran wahayi ne ya faɗa sai ka tabbata sunan Allah ne shine ma'anar tauqifi asalin shi ne dakatar da mutum dakatar da mutum a akan wani abu to sunayen Allah abun jiran a faɗa ne daga Qur'ani ko hadisi ba kai ne za ke kirkiro ba isa ce la majala lil aqli fiya hankali bai da fage a cikin kirkiro sunayen Allah hankali bai da fage a cikin suna da wato bai zai iya kirkiro wani suna ya ba wa ubangiji subhanahu wata ta'ala bai halatta ba so da haka duk sunayen da ahlus suna suka ce wannan sunan Allah ne a ne suka ganshi ko a hadisi duk sunan da suka ce duk siffan da suka ce siffa ce ta ubangiji ta Allah qur'ani suka zame ta ko a ko an tsago ta daga suna to asma'ullahi ta'ala tawqifiyatun la majal al aqlifiya me yasa Allah ta'ala ba za ka kirkiro masa suna ba saboda hankalinka yayi kadan ya iya gano irin sunan da Allah ta'ala irin sunan da ya cancanci ubangiji subhanahu wa ta'ala hankalinka yayi kadan ya gano idan ko za ka kiri za ka kawo wani suna ka ce wannan sunan Allah ne babu Qur'ani babu hadisi to kai magana ba tare da ilimi ba Allah sai ya tarbaye ka kuma ka kirkiri ƙarya ka danganta wa Allah ubangiji ta dace wa la taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kar ka bibi abin da baka da ilimi a kar ka faɗi abin da baka sani ba baka da hujja ya sai ka zani da jinka da ganinka da zuciyarka sai an tambaye su ranar kiyama ba za ka Allah kai tambaye su قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم Allah ya haramta ka kirkiri ƙarya ka danganta masa abinda baka sani ba ka zo ka faɗa ko da kace nan duk sunan da mutum zai kawo ya ce wannan sunan Allah ne to ana jiran ya kawo dalili na alqur'ani ko kuma hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tsaga wa Allah sunan ba za ka tsago wa Allah sunan sai dai in kana da hujja qur'ani ne ya kawo ko hadisi wahayi ne kawai yake iya ba da sunan ubangiji subhanahu wataala to kirkiro wa Allah suna wannan bid'a ne shi yasa nasara sun yi wannan bid'a suka ce Allah al'ab suka ce Allah uba Allah uba ta'ala Allah wa zalika wa zalika Allah bai da lam yalid wa lam yulad bi haifa ba a yi shi ba ba Allah bai da da da suka sa masa wannan suna kaga wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah bauɗewa ne a cikin suna Allah kuma babban laifi ne falasifa suka sa Allah suna al'illatul fa'ila al'illa al-fa'ila wai sama da kasan nan wani sababi ne mai aiki ya samar da su wasu na nufin Allah mai yawan su sai Allah ne wai al'illatul fa'ila wannan kuma girman kai ne ba su imani Allah ne halitta su ba wai ba za su ambaci Allah da sunansa ba sai su ambaci shi da wani suna da su suka girgiro shi ne al'illatul fa'ila wannan ta'addanci ne to duk sunan da bai da hujja a wajen ubangiji ta'ala ko a hadisan maza su ma baraka rada wa Allah kuma irin su albaki albaki ba sunan Allah ba irin su arrashi ba sunan Allah ba so da in ka faɗa to kai kai ka kirkiro sunan amma ubangiji ta'ala yana da siffan albaqa wanzuwa wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram kaga wa yabqa wa Allah ta'ala zai dawwama shine albaqa'u din albaqa'u wanzuwa rashin ƙarshe wannan sifa ce ta Allah ta'ala amma ba za ka zo ka ce kuma albaqi mai wanzuwa shine ma'anar albaqi to wannan lafazin ka je ka ajiye shi akwai lafazin alqur'ani shine al-akhir huwa al-awwal wal akhir kaga kamar da al-qadim ba sunan Allah bane amma an dauko shi daga al-qidam ne wato wato wato rishin farko sai mu ce a Allah ta'ala bai sa wa kansa wannan lafazin ba wannan sunan ba amma akwai sunan da zai tsaya a matsayinsa shine al-awwal huwa al-awwal wal akhir shi yasa mai risala da yazo fassara al-awwal yace laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi ibab farkon nasa bai da farko gabatuwan Allah bai da farko wanzuwansa bai da ƙarshe kinan al-awwal marar farko al-akhiru marar ƙarshe saboda haka kafin komi da kowa akwai Allah shine ne awwal ko ba farko ga kai ga samuwansa al-akhiru kuma bayan komi ya kare akwai ubangiji ala ko babu karshe ga ainihin wanzuwan wannan da kaga sai ka dauko al'awwal wal akhir ba za ka dauko ba za ka dauko wannan ba tare da cewa al-baqa'u suna ne sifa ce ta ubangiji subhanahu ta'ala to shi yasa anan idan da za a bude wannan A wannan wannan kofan to za su yi su raɗa wa Allah ta'ala wani suna mai ma'ana mai ba da mummunan ma'ana kuma wayan kuruna wayan kurullah suna makirci Allah yana mayar musu da makircin to idan ka ce daga cikin sunayen Allah akwai almakiru suna nufin Allah mai makirci ne da ka faɗi cewa Allah mai makirci ne akwai wanda zai yadda mai mummunan siffa ne amma Allah yana makaru a lokacin da wani ya shi kuma ke mayar masa to ba ta tsaga wa Allah suna daga wannan wannan sifa to shi yasa ba za ka kawo wani suna daga cikin sunayen Allah ba sai akwai shi a Qur'ani ko hadisin manzon Allah Allah ba ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai kawai wa qulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la ata'awwal Allah ya ce manzon kuma ya faɗa kuma ba zan canja musu ma'ana ba zan musu tarihi in canja musu wato ainihin fassaran ba kamar ar-rahman Allah mai rahama ar-rahim mai rahama wasu yan bidiya suka ce ar-rahmanu wanda yake nufin ni'ima ba wai mai rahama ba sai suka ki da Allah da cewa mai rahama ne kaga wannan shi ma bidiya ne a cikin al-asma wa sifat domin tawili ne ban ubangi ta lace wa rabbuka al-ghafuru dhur-rahma to malamai sun kafa wata ka'ida a cikin wannan shine babul asma babul sifati aw sa'u min babil asma wa babul akhbari aw sa'u min babil sifati babu sifati awsau min babi al-asma babin sifofi ya fi yalwa akan babin sunaye domin su kowane suna yana kunshi da siffa in ka samu al'alimu sai ka ce yana daga sifofin Allah al'ilmu amma in ka samu albaqa'u ba ce yana daga cikin sunayen Allah albaqi ba nan kuma kaga ba a baka wannan damar ba to da haka babin siffofi ya fi yalwa akan babin wato sunaye shi kuma babu babul asma'i ku, min babin sifati shi ya fi kunci babin sunaye akan babin yanzu malami idan ya samu sunan ubangiji da Allah to zai gano siffan da sunan ya kunsa kaga wannan siffan siffa Allah ne amma in ka samu siffa ta ubangiji ta Allah ba tare da suna ba ba za ka kirkiro Allah suna da wannan siffan ba wane kai ba baka wannan damar ba akwai wani abu da aka ce masa al-ihbar shi kuma babu al-ihbari awsa'u min babi min babi sifat babin ba da labari lafazin bai zo ba daga ƙur'ani ko a hadisi amma kana son ka ba da labari ne ba a matsayin suna na ubangiji ta ala bayar ba ba a matsayin siffa ba ya halatta kaman ka ce allahu qadimun li'annahu la awwala lahu la alaysa li awwaliyati ibtida ka ce allah qadimun da dade ne tuntunin yana nan to kaga kuma ba za ka sa wata suna al-qadimu ba kuma a cikin sifofin ba za ka kawo al-qidamu ba ka ce alƙidamu yana daga sifofin Allah duk da wasu sun kawo ƴan bidiya amma ba za ka kawo saboda mai Allah a Qur'ani da hadisi babu alƙidamu kuma babu alƙadimu to amma a babin ba da labari kake yi ka ce Allahu qadimu haka nan za ka ce Allahu baqin la yafna Allahu baqin la yafna Allah mai wanzuwa ne ba zai kare ba wannan labari kake bayarwa amma ka ce Allahu baqi al-baqi ka ce sunan Allah ne ko ba yadda ba sai dai a babin labari gannan kana haɗa larabcinka ne larabcinka kake haɗawa kana bayani ba wai a matsayin suna ne na ubangiji ta ala ko siffofinsa Wannan ya halarta amma a babin sunayensa ko siffofinsa baya halarta ka'ida ta fi tafi asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin mu'ayyan sunayen ubangiji subhanahu wa ta'ala ba iya kan iyakance su da wani adadi kayyade ba wato ba a ce sunayen Allah su kaza ne kawai ba a ce su goma ne ko su ashirin ko su casa'in da tara ko su ɗari da goma ko ɗari da hamsin a babu wanda ya san adadin sunayen ubangiji ta alafe shi shi kaɗai ne sani domin ka'idar shi ne abin nan kasratul asma'i ta dullu ala sharafin musamman yawan sunayen mutum yana nuna ɗaukakarsa in dai ka ga mutum yana da suna ana ce masa wani ana ce masa wani ana to madaukaki ne shahararre ne a cikin jama'a to sai ubangiji ta ala a kowanne ya fi shi daukaka ne to sai a za a ce sunayensa ɗari ne kawai malamai suka ce Allah ya ji ƙarfin a ce iya sunayensa guda ɗari sun wuce Na dai kila kai ɗarin ka sani ko casa'in da taran ka sani amma sunayen Allah suna da yawa dalili akan wannan shine hadisi ingantacce wanda imam ahmad ya wato wanda manzo kuma yake faɗa cikin du'a wal hammi wal hazan addu'an bakin ciki addu'an yayi bakin ciki da bacin rai yana cewa as'aluka bi kulli min huwa laka sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته آدم من خلقك أو استأثرت bihi في علم الغيب إذا ina roƙonka da dukkan wani suna da ka sa wa kanka shi ya ubangi ka ambaci kanka da shi ko ka saukar da shi a littafin ba ko ka sanar da wani daga cikin halittan ka wato ko ni ban san sunan ba in wani ya sani ina ka da wannan sunan a sai sunayen akwai wanda wasu suka sani wasu wasu sani manzala ta kuma shi kansa akwai sunan da bai sani ba kenan tun anan ya fara nuna yace ko ka sanar da wani daga cikin halittan ko kuma ka keɓanta da wannan sunan a ilimin ka na gaibu shi ne a yadda a karta bi fi ilimin gaibu kai kaɗai ne ka san wannan sunan ba wanda ya sani a cikin halittanka ina ka da wannan sunan ko kake na akwai wasu sunayen da suke cikin ilimin gaibu na ubangiji ta'ala wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi ma bai san su ba to yana roƙonsa da wannan suna to in ko akwai haka a sai baka isa ka ce ka san adadin sunayen Allah ba ka kaga kenan mu ce sunayen Allah 99 ne kuskure ne ba kuskure ne amma abin da ya sa wasu suke faɗan haka saboda hadisin da bukari da wasu suka rawaito wannan maza ma yake cewa inna lillahi sit'atan wa tis'ina man afa mi'atan illa mi'atan illa wahida man afaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye ko kuma akwai wasu sunaye Allah ta fa'in da tara dari ba daya duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna wato ya fahimci ma'anar su ya aiki da abin da suke koyarwa kuma ya haddace su zai shiga aljanna ko sai suka ɗauka cewa hadisin sai a nuna cewa iya sunayen Allah ne aka cewa ko da kana da wannan fahimta ai wancan hadisin ya nuna ba wannan fahimtar ba abin da hadisin yake nufi shi ne Allah yana da sunaye da yawa amma in ka ɗauki casa'in da tara a cikin sunayensa sai ka haddace su ka fahimci ma'anansu kuma kai aiki da abin da suke koyarwa to shi kenan za ka shiga aljanna in ka dauki ar Allah mai rahama mai jin kai mai tausayi sai ka zama mai tausayi ka haddace ka fahimci ma'anan kai ma ka zama mai tausayi ka dauki al Allah mai ilimi ne ka fahimci ma'anan Allah mai ilimi ne ka haddace kuma ka je kai ilimin kai ma kaga wannan shine ma'anan ka kenan kai aiki da abin da suke koyar Allah mai gafara ne ka haddace ka fahimci Allah mai gafara suna yake ne kuma kai ma kake gafartawa in an maka laifi ka shiga aljanna to wannan shine ma'ana amma ba ya taɓa taƙaita suna ba malamai suka ce kamar ka ce indi mi'atu naira adattuha lis-sadaqa ina da naira dari na tanade ta don yin sadaka zalla zalla yana iya kuɗin ka kenan naira dari ka kai ina da naira dari zan yi sadaka da ita sai mutum ya fahimci iya naira dari kake da shi zai iya fahimta amma kuma wannan ba ne baya nuna lalle tabbar haka idan wani miskini ne yace ina da naira ɗari zai sadaka da ita idan za ka yi tsammani ta kare ne nan ma tsammani ne amma ba za ka yanke ka ce iya naira ɗari yake da shi ba amma ka ga mawadaci zai ce ina da naira ɗari bari zai sadaka da ita ai kai ma baka yi saka raro iya naira ɗari sa ba kenan iya kudin sa ba kenan naira ɗari to shine wannan ma'ana Allah yana da sunaye da yawa amma in ka haddace tasa'in da tara ka fahimci ma'anar su kai aiki da su za ka shiga aljanna yana da sunaye ɗari ba da wanda in ka haddace su za ka shiga aljanna in ka haddace su ka fahimci ma'anar su ka aiki da su bana suka ce ba ana nufin wai wasu sunaye ne koyayyu ba a cikin sunayen sa in ka ɗauki casa'in da tara ɗin kai haka kenan akwai wasu ke. kuma da ne yake nuna akwai wasu shine malamin sun bibi ai sunayen Allah ne sun yi talifi wannan ya yi littafi abin nan eh, ibn qayyim ya yi asma'ul lahi husna ya kawo casa'in da tara ɗin wannan ya yi a eh, fiyudi ya yi Eh, abin nan abu hamid al-ghazali sannan wannan yayi eh, ibn abin nan ibn usaymin yayi eh, abin nan shek abbad al-abbad al-madani shi ma yayi to idan ka doka har hada wa'inda suka wallafa asma Allah al-husna suka kawo 99 nan sai ka samu wannan ya kawo ni sunan wannan kuma bai kawo shi ba wannan ya kawo su sunaye bi wanda wannan bai kawo su ba wasu sunan ya kawo kuma dukkanin su sunayen Allah ne ka yake ne in ka hada sai kaga sun fi ɗari na mutum biyu ko in kada za ka samu ɗari da ɗaya ko ɗari da biyu in ka je kada wannan sai ka samu ƙarin wani suna kuma dukkanin su an bi ƙur'ani ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka fitar da ta kenan daga cikin ƙa'ida na imani da sunayen Allah shine kai imanin ba wanda ya san adadin su sai Allah kai dai duk wanda ka sani ya tabbata maka kai imani da shi in ya tabbata ƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. kaida ta biyar ana magana akan sifofin Allah shine sifatun lahi ta'ala kulluha sifatu kamali la naqata fiha biwajhin min al-wujuh sifofin Allah dukkanin su sifofi ne na kamala ba su da wani tawaya a kowace irin fiska haka mai da sunayensa sunaye ne na kamala haka ne sifofinsa ma sifofi ne na kamala ba su da tawaya idan ka dauki Allah al-hakim ba akwai siffan hikima ba Allah yana da hikima menene hikima shine kowane abu ka ajiye shi inda ya dace to ubangiji subhanahu wataala mai hikima ne a cikin dukkan ayyukan babu abin da zai iya zama babu hikima a ciki sai dai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani amma babu wani abu da Allah ta'ala ya ce wanda babu hikima a ciki to amma kai kuma za ka iya ka zama hakimu mai hikima sai kuma ka je kai wata kwaba ka kwafsa wanda wani jahili ma kila ba zai wannan kwabar ba kaga a lokacin hikimar ta dauke maka me yasa da hikimar tauyayya ne a wurinka in baka san me zai je dawo ba ko ubangiji ta da alima ma yakunu wa ma wa bal alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana tawfiqu ya san me ya faru a bada abin da ke faruwa yanzu da abin da zai faru nan gaba sai ko baka sani ba sai kai abu sai ka dauka ya dace sai daga ba kuma sai a gane bai dace sai wani zai gane a ah, wani abu ba hukuma a cikin ko kai da kanka ma in ka zo ko magana ce ka faɗa daga baya sai kai tunanin babu hikima a cikin wannan magana to kaga dan adam hikimar sa ta kai ta ne haka in ka dauki dukkan siffofin ubangiji subhanahu wataala akwai wato siffa ta kamala a cikin su dukkanin siffofi ne na kamala wanda babu tawaya wato ainihin a cikin su ilimin sa ba tawaye bane jin sa ba tawaye bane ganin sa ba tawaye bane haka nan dukkan sifofin ubangiji subhanahu wataala amma dan adam shi kuma nasa ko da an ce mai kyauta ne zai kaga kuma akwai tauya a cikin al'amari ko da an ce misali waje mai kyauta ne wata ran sai ruwa ko da an ce mai ilimi ne sai ka kuma ya jahilci wasu abubuwan ko mai gani ne sai zai wuce amma bai gan shi ba ko ka wuce ce wannan ban lura ba haka ganin ka takaice ne kenan amma Allah ta'ala ba abinda baya gani ayi magana a gaban ka baka ji ma me aka faɗa ba ubangiji ta da duk inda aka yi yana yi kaga siffa ce ta wato ainihin kama wannan kamar yadda ubangiji ta ala ta ayatin suratul nahl da yake walillahi al-masalul a'la Allah yana da sifofi madaukaka yana da sifofi madaukaka to malamai sun kafa wata ka'ida a cikin wannan shine suka ce kullu mastasafa al-makhluq كل ما اتصف به المخلوق من صفات الكمال فالخالق أولى به duk abin da ɗan adam ya siffantu da shi daga cikin siffan kamala to Allah ce fi cancanta da wannan siffa misali kama a ce ɗan adam mai ilimi ne kaga ba kamala ba ne ilimi to Allah ce fi cancanta da mai ilimi Dan adam mai daraja ne Allah ce fi cancanta da wannan daraja Dan adam mai tausayi ne wani mai tausayi ne Allah ta Allah ce fi cancanta da wannan duk ta sifa ta kamala to sai dai idan in an danganta wa Allah ta'ala wannan sifa za ta zama na kasu a gare shi za ta zama tawaya a gare shi to kuma wannan ba za a danganta wa Allah ba Shi ne kamar a ce mutum yana da mata ya yi aure kuma ya ƙara daraja kenan mutum a ce yana da 'ya'ya kaga shi ma kamala ne to amma Allah ta'ala in kace yana da mata ko yana da 'ya'ya ka zabe shi in ka faɗi haka saboda mai ɗaukakarsa ta wuce ya buƙaci mace ko kuma ɗa kai inda yake tauyayye ne matar ne za ta kammala ka idan kai aure sai a ce to ka samu wani tsari ka ɗan haɗa da kanka kaga sai ka ɗan ɗaga nan ila za a ware wannan ɓari kuma sai a gaba haka wani yanzu mutum idan bayi da mata da ya yi aure sai ka canja masa kallo idan yana da mata sai zama goro ya rabu da matarsa yana ta wannan ai bayi da mata to sai ka kuma ya yi ƙasa ya rabu darajarsa ta rabu a wuri to kai nan a wurin dan adam sifa ce ta kamala amma wajen Allah ta'ala ba sifa ce ta kamala sifa ce ta tawaya saboda bukata ne shi dan adam din ba zai kammala bane sai da wannan shi yasa ta zama daraja a isa Allah ta'ala kuma ba bukatan komai wurin kowa dukkanin mutane bayan ta ne shi yake mulkan su halitta sannan abin nan ah, ubangiji subhanahu ta'ala, kowace siffansa da ka ɗauka. siffa ce wadda ta kai kololuwa a wajen kyau a wajen siffantuwa da ita ta kai kololuwa yadda ma ya wuce ma hankalinka kamar yadda za mu zo kan wannan ka'ida ba ka ita ma ka siffanta ga yanayin yadda take a haƙiƙanin ta ba a wani ɗan adam za ka iya siffanta wata siffar zai ka ce ba ta wuce kaza ba ba ta wuce gejin kaza ba to wannan shine ake cewa a tambihu bil adana ala al yace na shida shine mu fi isbati sifati takalli al-mansurai yana wajaba idan zaka siffanta Allah su za ka tabbatarwa da Allah ta'ala siffa wato siffan da zama ta wofinta daga abubuwa guda biyu wanda ake maka kashe ne shi ne a tamfil wa taklif idan ka tabbatarwa da Allah siffa to kar kuma ka ce ta yi kama da tawami saboda laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irin Allah karka ce irin ta wani ko ta yi kama da wani shine at-tamthil wa shi. wannan mushabbiha ne suke wannan mushabbiha sun yadda Allah yana ji amma jin irin da dan adam Allah yana da hannu irin hannun dan adam yana da fiska irin fiskar dan adam subhanallah ta'ala Allah wa zalika wa huwa kabir to da wani suka tashi su kuma mu'addila sai suka ce ai wannan kafirci ne kuma haka ne ka ce Allah irin dan adam ne kafirce sai suka ce to bai da ma wa'annan sifofin gaba ɗaya sai suka kore wa Allah ta'ala bai da hannu bai da fuska bai da kaza bayan ya tabbatar da kasa. to wace aqida ne ingantacciya shine Allah yana da abun amma ba irin na dan adam ba saboda laysa ka mithlihi shay'un tun da ya tabbatar wa kansa cewa yana da shi to ka sani kansa ne ya ce ne dullahi bal yadahu mabsudatan إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم hannun Allah ne a sama kaga Allah yana da hannu kenan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal Allah yana da fiska to ka tabbatar maka wannan amma kuma kar ka yadda ka irin na dan adam ne saboda ya ce ne saka mislihi babu wani abu shine ka'idar a nan an kirkiri an an an samu ta ka'ida ga kashin wannan shine isbatu ma akhbathahu Allah azza wa jalla bi nafsihi aw akhbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam min ghairi tashbih wala tamthil wala takyif duk abin da Allah ya tabbatar wa kansa a Qur'ani ka tabbatar masa abin da maza kuma ya tabbatar wa Allah na sifofinsa ka tabbatar masa don baka fi Allah sanin kansa bai yace da abu baka fi manzala kuma sanin Allah bai ce Allah ya ce kwantu da wannan sifofi wallazi nafsi biyadihi na rantsa da wanda Allah ya abun nan ransa yake raina yake hannunsa shine ubangiji ta'ala to sai za ka yi inkari dole ka tabbatar da wannan amma kuma kar ka siffanta su da siffofi irin na halitta ba irin na dan adam bane na dan adam daban na abu da ubangiji ta'ala daban saboda zai saka mislihi shehu babu wani abu irin ubangiji ta'ala to da haka kenan dukkan siffofin Allah siffofi ne wanda taliqu bi jalalihi wa azmatihi wanda suke dacewa da darajar Allah da girmansa kai in kana da irin wannan siffan to siffa ne wanda liƙo bi halika tana dacewa da halinka ne hannun ka irin naka ne su siffan ka irin taka haka nan da za a ce ubangiji ala yana dariya ya tabbata a hadisi manzo Allah ala yana dariya to ka tabbatar da dariyan amma kar ka sai irin dariyar ka ne domin kai dariyanka akwai shirme a ciki akwai wauta wata da hauka da mutum zai kirkire na ta dariya in ya ci gaba sai a ɗauke shi wani mai wani wawawa kuma kuyayen sa dariya za ka iya fita daga sifan to kaga Allah ta'ala ba irin wannan dariya yake yi ba to wasu irin dariya yake yi wallahi ba mu sani ba shine ka'ida ne biyu za ka kiya shine at-takyif har ka siffanta irin na Allah ko ba irin na dan adam bane amma kuma fa ba iri ba mu san wani iri bane saboda ubangiji ta lati wala yu'minuna bihi علما ولا يحيطون به علما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما Allah shi ne ya san ciki da wajen ɗan adam amma saboda ta kewaye shi da ilimi ba kula ka yana ji baka san hakika hakikanin irin jinsa ba irin jinsa yana da hannu baka san hakika hakikanin irin hannu ba irin nasa ne yadda ya dace da darajar sa yake wallahi baka sani ba don Allah bai gaya maka ga kalan nasa ba manzo sama bai gaya maka ba haka ne yana dariya baka san ya irin dariyansa ba yana fushi baka san wani irin fushi ya yake fushi ba amma Allah ta'ala ya kafa yana fushi wa ghadira Allahu alaihi wa ba'u bi ghadabin min Allah to wasu daga cikin masu tashi suka ce wai Allah baya fushi gaba daya saboda siffan fushi a dan adam in mutum ya fushi ran sai baci yana zama wani iri bai zama wani dodo dodo ma to sai suka ce ai to ai wannan ya zama irin ya zama irin mutum kenan sai suka ce bai da shi a'a yana da shi amma ba irin na mutum din ne, kuma baka isa ka gano ya irin na sai ba Don dan adam yana fushi wanda suna tashi idon sai yana yin ja fiskan sa ta ke ta canja ya zama wani abu daban har ya je wasu abubuwan da bai kamata ya yi su ba ma da wannan fushin dan adam ne amma na Allah ta'ala kada an ba irin sa bane kuma ito yaya na Allah yake wallahi ba mu sani ba babbun ne sai ga ba shi kenan ka hutawa al-ruha kama ja'a bila kai. yadda sufofin suka zo haka za ka yi imani da su ba tare da kace ga yanayin yadda suke ba wani ita ce aƙida ta ahlus sunna wa jami'u akhbari sifati umirruha haqqan kama naqala sirat al-awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu wa yudul liman nabata al-qur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhbar dukkanin sifofin ubangiji ta'ala da qur'ani da yazo da hadisai kifofin da qur'ani zo da su da hadisi dukkan imani da su kuma su tafi a kai imani da su yadda suka zo ba tare da kace ga yanayin yadda suke ba wannan shine imanin sahabbai imanin tabi'i imanin tabi'i tabi'i tabi'i da magabata wanda suke kan aqidan ahlus sunna wal jama'a muna fata Allah ya tabbatar da mu akan wannan aqida ne wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh misalin da mu ci gaba da da karanta shi a nan shine al-aqidat al-waqidiyya na Sheikh Islam wani Taymiyyah wanda ala ya ce ko bi an ce a riba ke ta bin ko an riba ko ba riba ba riba ba riba ba kuma kana wayar ne ba ta ya bar a riba ko bi an fi ta bin Allah farko yanzu maka dai aure to Allah ya saka musu da alkhairi ah, abin da ya sa ban faɗi sunan littafi ba cikin karatu na da dangane da kira faɗi sunan littafi don wasu sun mana riga malam makallaci ne ya ko raga ba abin riga malam makallaci ya za ta cewa ba zan fara karatu littafi ba bayo tun ba sanar da littafi ba ya wasu suka sanar a social media wajen fara karatun littafi a gidan su ta hariya a yau a masallaci abu ya zuwa su iya afuwa a yau a masallaci to ya kamata kafin a sanar ko dai ni in sanar a wajen da sima ko kuma in ga yan social media mu su fara sanarwa sai mutum ya je dauka a can ya tsoron da sanarwa to suka yi wannan kuskure na kira su wani sai su janye su janye wannan sanarwa sai ba su fahimci ma ma'anan su janye ba ina nufin su yi diliti kawai suka je suka sanar kuma wai na fasa karantar da da wannan wai ma da ya ce ya fasa yin wannan littafi a masallacin a masallacin dobe ne saboda wasu dalilai ni ko ban faɗa ba to abubuwan da zai zo ya cakuɗe wani ma yana fahimta yau ba karatu yau za ce ba mu karatu saboda wani hutu to yana fahimta na fasa yin wannan wannan littafi to da ba ni ban faɗa ba ba ce da yin wannan littafi ba hira ne kawai ne da shi to saboda haka dai wannan ya zama darasi nan gaba karka sanar da abun da ni ban faɗa ba don zai yi na canja ra'ayi zan iya faɗan abu yanzu in ce zan yi shi kuma in canja ra'ayi na fasa to in ka je ka sanar kuma sai zama na canja ra'ayi kaga kai ƙarya ce ta zama ba haka ba to wannan din ban canja ra'ayin ba amma dai tun da bari na za faɗa ba bai kamata sai an yi shi to wani bangare ba ta ba ta bangare na ba to wannan littafin na aqidatul wasiya yana magana ne akan imani da sunayen Allah da kuskure wanda wata mai littafi dai wanda yake magana akan wannan ah, dungurungun ba amma dai mun kakkaranta wani abubuwan a cikin aqidat al-tahawiyya mun karanta a ah, ah, cikin abin nan ah, kitabu tauhid mun karanta kuma a muqaddima ma na misbahu sadiq so da wurare jiwa mun karo da su mun karanta muqaddima risala ma da sauransu to amma dai wannan kaɗan kaɗan ne ake kawo mana wannan kuma tungurungun kafin a kansa ne so ba wai ba mu tattaɓo matsalolin ba tun mun taɓo su amma kuma dai za mu yi su a jere ne ta yadda kila an manta ma wasu mun dade wasu a tafsiri ne ma gida muka yi su sannan da wani salo kuma daban da wasu rikice-rikice da ke cikin wasu ayoyi wannan shakku islamin jami'a ya kawo mana don za mu karanta shi insha Allah kafin kuma mu fara karatun littafin da hukam wanda shine asali wanda yake biyo ba bayan zuwa mutane abin da ya sa ni shigo da wannan don dan sura rani saboda mun yi fikihu har an gaji ma amma za mu dan shakata da aqida sai mu ci gaba kuma da shi wata lissafi sannan na biyu kuma muna da kasu sunan da ba a sa ba a sunna tv sun kai guda goma muna son sai an kusan kare su sai in mun fara wancan lissafin sai a kora a sunna tv din insha Allah wannan yana jin takaice shine sanarwar da take son yi kuma littafin ban dau alkawarin sai mun sauke shi kafin mu shiga tufatul ba idan Allah ya sa mun sauke shi nan, lokaci bai mame mu ba shikenan in lokaci ya mame mu ba za mu dakatar da shi sai mu fara tofatul hukman don suna tilis su ci gaba da yada karatun daga bayan mun samu wani dan gab kuma sai mu dawo mu karisa shi kamar yadda akwai littattafin da muka yi ba in ko mun ga dama mu yi dauransa bai zama kullum kullum ana yi ko kullum mu yi awa biyu muna yi kamar yadda mun yi a mun yi na muslim a yi darasi da ya kafe da ya sake wato juyawa kuma a sake wata awa daya mai gudu ya gudu to kari ta sha sai za mu iya yin ta insha Allah idan ba ka ji azan ba sai dai maka dai ci wanzo da wuri ba eh, amma dai don awa biyu zai iya ko awa uku ne ma zai iya kashe uku to wannan don mu samu mu kammala littafi ya zama na mun gama shi gaba ɗaya to gwargwado sai da hali kama aka za mu yi wannan karatu insha Allah Allah ya samu dace akwai sanarwa gobe akwai lakta da za mu yi a a zango masallacin juma'a na zango bayan sallar magariba tsakanin magariba da isha mai tarbiya mai takin tarbiyyar matasa gobe insha Allah a bayan a masallacin zango insha Allah bayan sallar magariba sai ne da Allah ya jawo mu a kan alƙai da ƙara mu imani farko Allah اللهم اجعلنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما هديت وتولنا ان شر ما قضيت انك تقضي لك وبارك فانه لا يذل من واليت ولا يذل من عليك تبارك وتعالى اللهم برحمتك امنا واقنا شر ما احمنا وعلى الايمان الاسلام والسنه توفنا وكل اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالايمان والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الاحياء منهم والاموات ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಡಳಿತ ಆಡುವ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತ ಮನಸ್ಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಸುಭಾನ್ ಅಲ್ಲ ಜಾವು